صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو ترى جوة إنشاء ليا وتنزل كإدا هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو قيادة تليه تد أربعين دبقي الله تبارك وتعالى مكيرو قنع من داشيد موافقه na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin al a mufassala shafi ɗari da arba'in da tara. Kuma cikin manya-manyan ƙungiyoyi muna ƙungiya ta biyu daga ƙungiyoyi ɓatattu a shi'a. kuma za mu tashi alfaslu salisu nasha'atu shi'a kashi na uku faruwan shi'a in ka ga dama ka ce tsirowar shi'a ba addinin musulunci ba ne ba ita tsirowa ta kuma ta zama bala'i ga musulunci ga musulmai sai dai bala'i wa kanta bata naƙasa musulunci da komai ba musulunci na nan yadda yake zakara ba ha zakare ba yawa mun shi'a Katun, wa mustamiddatun asasan minal milalil minal milalil qadimati التي ترتكز على فكرة الغلو في البشر آه، للبشر للوصل إلى تعليهه الموصلين أكوي ميمو باب لامن منكو يو الموصل با فيك ما دهك إلى تعليهه شكرا معنى tunanin shi'a mumbafiqatun ya bulbulo ne ko ya ƙuƙƙugo wa mustamiddatun an tsotso shi ne asasan minal milalil qadima daga aƙidodi na da da ta can kafin zo musulunci can aka tsotso aƙidar shi'a allati tartakizu ala fikratil guluwi wanda tana kafuwa akan tunanin tsallake iyaka fil bashari wutar da ɗan adam iyaka almuwassilu wutar wanta kai almuwassili ila ta'alihihim ya kai ga bautatawa mutane shi nan za ka yi cewa shi'a wani tunani ne wanda ya ɓuɓɓugo daga aƙidodin da wanda yana kafuwa ne ala Fikiratul guluwi fil bashari fikiratul guluwi ɗin almuwassilu ila ta'alihihim fikirar ta kai ga bautatawa yan adam yau ga mutum yana bautan mutum sosai suna ɗaukan mutum Allah, isa ake ce musu kafirai. فلو تتبعنا تاريخ الملل على مر الزمان لوجدنا ظهور هذا المعتقد فيها هو الذي هو الذي قد أدى إلى بطلانها وفسادها yace falauta tabbana jama'a da mu za mu zauna mu dinga bibiya ɗaya bayan ɗaya tarihal milali tarihin addinai ala marrin zamani bisa wucewan zamuna tuttuni wajadna da za mu samu buhura hadal mu'taqadi bayyanan wannan ƙuduri fiha ایک آه، ہی رسونا ظہر حاضر المعتقد فيها هو الذي قد عدى الى بطلانها وتنن ان كانت چینے لو وجدنا تندگا وجدنا ظهور هذا المعتقد فيها هو الذي قد ادى شيئا الى بطلانها وفسادها wal maqamu la yasnahu lidhalik kash littafi ba zai ba mu dama haka ba littafi pamphlet ne da ya kamata a ce babban littafi ne da an kawo wannan to a bayan su wannan sai dai a karɓa da hakuri a tafi wani littafin a je ashar shi wannan gashi nan ya gagari mutane rabraba shi ake ko wani gutsuro falle nawa wani hasko da yar wayarsa na gaba gabana gaba ɗaya babu asalin littafi idan na da nawa na yau fotokofi ne kawai na ga fotokofi ne na yawo na ɗauko zai ko na mamadu ko mai kafet a <laughs> ah, shi kenan to gaba ɗayan kuɗan guda ɗaya ne dukkan sa gaba ɗaya pamphlet ne jaza'i biyu saboda domin kila da a ce yana so ya yi magana da ya cancanta mujalladatu za ka samu mujalladatu yanzu ba karatu akwai ganda wal maqamu la yasnahu bi zalikam ha ne eh bayyanan ƙudurin inda zai bayyana shi zai janyo a ce ita kafirci ce da an ga tushen da an samu bi daga tushen kawai ya wadatar Eh, shi ne ya budala ne ha wa fasadiha da ƙudurin kansa inda ya ɓuɓɓugo inda ya tsiro ya sa ba za a ci ba kamar misali ne ka samu masara gabjejiya ta yi goyo mai kyau sai ce maka makashin shadda aka sa mata za ta ciwo za ta ciwo wani. tsaf ake ci ba nan masallacin kuke ce mana ku kuna sa masara ku kashi ba dan masallaci ta na ji wasu na cewa ka je ko to ka da can har da kai malam bello <laughs> to to amma da ko kwace aka ce min kana sa masara ka eh, kashin mutuncin ce a ba malam bello bane ba wani ne da hala mai suna su iri daya mu ko kashin kaji ba masawa dabbanin eh, mu sai dai eh, yanzu da yake kajin sun canza kashin su yanzu ba na jasa ne ba amma asalin kashin gida na jasa ne don ɗoyi yake sosai idan kaza ta iya lalata sai ta zo inda ka share a ƙofar ɗaki sai ta gantsara kashinta a su bai zuwa. To, amma dai mun tasa mun ga masu albasa suna ɗiba suna sawa albasa, wai tafi yaji. Hmm. Layin farko? Na'am. Oh, ai inda aka bullo ta tsotsowa ta tsotsota aka yi yanzu za a za ce baka aƙida kaza daga kaza aka tsotsota aƙida kaza daga kaza aka ta shi ne akwai aƙidoji da suka gabata galibanin wasu in suka sha wannan aƙidoji sai suka wa cikin musulunci kamar yanzu misali mantika ina ka tsotso shi shi ka shi kaɗai zai faɗi kirkin wannan bai je ba dan tashi mai bacci kaji me je na baya ji akwai masu kunna ana zata ka abin da zai ba magana amma alhamdulillah dan banna ita shi magana za a ji me yace dan banna fasara masa to kaji kaji ko jirkanci ci amma ci a yare ne ne da ke kabilan girkawa to a wannan magana ba shi ne a gaban mu ba nan ba za mu zauna muna ta layi biyu ba cewa aka kai ni inda nake son ma ku yi tunanin ma ba ma tunanin ku yake zuwa wurin la yasnahu li zalika ha lokacin ba zai bada dama haka ba saboda yanzu akwai gandan karatu illa annana sai dai man la yudraku kulluhu wala yudraku kullu amani laka wannan nuzakkiru misalan ko nadkuru misalan wahida kawai kariban ainihin kusa-kusa misalin wanda bai daɗe ba min ummatil islam min ummatil muslimina ba za mu koma can asalin ba ma ba za mu tsaya nan kusa-kusa wa huwa millatun nasara daga addinin kiristanci فإن الذي أفسد هذا الديانة وندي آتا ونن الدين هو بلوغ بولوس العالم اليهودي ونما لم ينبى يهودي شيني يا فاتا كرستنشي ko a haƙiƙa mai nufuzul haƙiƙatar yahud ai da suka tabbatar da sun samu kiristoci sai suka daina gaba da su sai suka janna da su ko su yi musu aiki kawai akan ruguza masa duniya to a lara'asi wanda suka ɓata addinin kiristoci bulus bulusu al'alimu al-yahudi alladhi itanaka addiyanatan nasarariya wanda ya zo ya karbi ya rungumi addinin kiristanci ya rungume shi ya rungume shi ya sumbace shi a matsayin addinin ya yi masa ashe maɓannaci sai sa bahaushe ka daina murna karanka ya kamo kura kila bakamtai akwai tumaki a gidanka saboda kana in ko ka ɗauko kura ka aje a cikin tumakin gidanka can dare in kai bacci ai ga lafiya lafiya a garken kurar wa asbaha min du'atiha da ya kama kiristanci sai waye gari daga cikin masu da'awa ya ta kiristanci min du'ati wa ruwadiha ya zamo cikin wakilansu wasara man bulus yada'u ila ta'alihi al-masih kaga bautar dan adam ba ma an ce asalin an ka bibiya wato sun zaƙe wanda sun kai suna bautar dan adam to daga nan aka tsotso kiristancin nan Allah kiristanci ke shi'anci wasara ya da'u ila ta'alihil masihi Isa ibn Maryam alayhi salam wa ghayru dhalika min al-aqaid al-fasida التي أفسد بها دين النصارى فهذا هو الذي قد حدث wannan shi ya auku tamama ainihin ga addinin musulunci shi ne wanda ya auku oh, tamama eh, hadasa fa'in eh, eh, fahaza huwa lazi kada hadasa shi ne ko fa'innahu bi mautin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ta dalilin mutuwan annabi kanatil jaziratu yayin da annabi ya mutu كانت الجزيرة العربية يمكن العرب يا كسن قد انتشر الإسلام مسلمشي يا واسو يعني في أرجائها بعد تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعني شكرة ثلاثة عشر من الهجرة بدأت الفتوحات الإسلامية nan aka fara nasarori na ƙasashen musulmai aka ƙara faɗaɗa kharija hududil jazira wa fi adi umar bin al-khattab radiyallahu anhu a shekara ta ashirin da uku istamarrat al-futuhat wa dakhalat mu'zamul manatiqi yawan yankuna ma'ana mafi yawan yankunan duniya suka shiga ainin addini allati tata saitaratin roman wanda suke karkashin mulkin rom wa furs tata hukumin musulmi wa zallal halu al'amari haka ci gaba da zama haka hatta ahadu Usman ibn Affan radiyallahu anhu a shekara ta talatin da biyar. Shi ne fadisa. Wata na nasu al-Islama wa ƙabiluhu bi ƙulubihi. Haka mutane suka rungumi addinin Musulunci. Suka karɓi musulunci nan da zukatansu. illa annahu wajada adadun kabiru sai dai akwai adadi mai yawa minhum itanakuhu nifaqa sun karbi addinin musulunci da munafanci kai malam munafiki sai Allah kuma ikon Allah Allah ya sarka shi idan misali mutum ba tauhidi ya karanta ba sai kai to wuya akai Allah ya bar munafukan nan shi ne ya riga ya yanke nan yan wuta ne ba za su gyaru ba wannan yan aljanna ne ba su haɓata. haka ne to shi ke nan, wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wanda Allah ya batar ba mai iya shiryatar da shi to sai ka runguma kai shiru kai ka ci gaba da aiki amma in bar da ba don haka ba ka ga muna duk inda kai muna bukan nan ka rabuwa da su إلا أنه وجد عدد كبير منهم من المقطع الموتى المقتنقين إن اتنقوه نفاقا مع إدمارهم البغض تارد سنة كل هوشي كواتيني حقو سنة حكي ده النبي محمد سنة حكي da sahabban annabi Muhammadu suna haƙe da addini. Da kansu za su shiga su ɓata saboda kawai su samu su ɓata addini. Ma idmarihimul bugudha. Duk mutumin da yake ƙin kamar da sai da hankali. Wal adawati ashadida bil islami wal musulmi. Saboda haka nan suka duba ciki suka duba waje. Gaba da gaba ba su iya iwa musulunci wa khattatu li isaratil fitani sai suka tsara ta da fitintinu na gaya muku idan misali aka ce yau ba yan laifin asiri sun zo yanzu ba sun zo neman bindiga ne ba ba makami suka zo nema ba a'a dunƙulen da aka ya za a yi su fasa shi wace irin makaranta shekara wajen ashirin ba ta fashe ba me ake a ciki dole sai sun fasa ta kuma ana tafiya ta da za a ce a yi a yi za a ce a bari a bari to babu shakka akwai ƙalubalanta duk da yan tsirari ne fa ba a taka kara an karya ba amma abun na damun makiya Allah in aka sake ƙarshe a sa an ba asal amrul azimu sagiru zai yi ɗan abu ƙanƙani ya haifar da babban abu. Tunda sun san tarihin musulunci haka ya faru kaɗan-kaɗan laku-laku zai rushe yau in an jima zai ƙarasa in wa ina nan وخططوا لإثارة الفتنة وإفساد المسلمين وكان من هؤلاء الناس يهود daga cikin wa'annan mutane akwai wani ba Yahudi, Yahudu, Yahudu tuba bawo. tuba kammala shi isa ya cancanta ma banda waɗanda abubuwa lalle sanin tarihin yahudu ta ko ƙur'ani ya nuna maka ba ka ga sunansu ya maimaitu ya maimaitu a alƙur'ani kusan kaɗan ne surorin da ba maganar yahudawa me yasa Allah ta yawan ba mu labarin yahudu a cikin ƙur'ani saboda za su yi illa kusan a maka su ne matsalan rayuwar duniya Yahudawa. Su ne matsala. Kai kana ganin ba a maganar ta yadda har manyan da sai gani ba kome ne ba za a san yadda za a zauna da su ba dai ba Yahudi ba. Allah ji kan me wanda shi a za ne ba wannan wanda muka yi goron sallar da shi ba wancan babban. Yace Yahudu bai da magani sai biyu. in tsakanin tsakaninka da bai yahude ka tabbatar da ya mutu to ka huta amma in dai ina raye to tsiya ba ta karewa ko ka kore shi to amma koran shi sai dai a ce wannan temporary ne dan zai dawo in ma ya mutu wa in ma ka kore shi a wurin da yake to shine zaka dan harara in ya mutu to za ka sarara sosai in ko bai mutu ba tsiyana nan wa kana min haula illa haula inasi yahudi yud'a abdullah ibn saba ana masa suna abdullah dan saba ahadu yahudil yaman ɗaya ne daga Yahudawan Yaman. A alana Islamahu ya bayyana musuluncinsa fiye ahadil khalifati Usman bin Affan. Malamai masu dogon tarihi na cewa a kusan ya an shirya gaba da gaba a karya addinin musulunci ya riga ya gagara tun yayin da Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum nan.' kai ba zai taɓo ba in dai gaba da gaba ne sai suka ce to a yi masa ɗauke daidai kafin ko hatta annabi poison ɗinsa aka yi dafi aka ba shi amma Allah bai karɓi ransa ba sai da lokaci ya yi dafin nan kuma ya tashi ya aikinsa don ya ba da lafiya dafin nan da aka ba shi ya ma faɗinke masalaka ba zai rayu ba abubakar siddiq radiyallahu anhu dafi aka bashi san ku ba da dafi mutum ya mutu ba ɗabi'a ta laraba ce ba ɗabi'a ce ta yahudawa ai poison ɗinka da dafi ko bahaushe ya kuma ce ɗauko sanda ya kwakwala maka in ka mutu amma ya ɗauko abu ya zuba ma abinci ka mutu ba ɗabi'ansa ba ne ba tun umaru aka ga duka wannan maganan dafi shin ya ƙi cin dafin ne ko yaya aka yi to ko ana son a firgita ne aka zo gaba da gaba aka kashe shi sai suka ga to kai wannan hanyar ɗauki ɗaiɗai ba zai ƙara da addinin musulunci ba ɗaukaka ike haɓaka ike yaƙuwa yake daɗa gane shi ake suka ce abun da zai dakatar da shi a haɗa su faɗa kawai shi yasa ake taimako, muku kaga ku da kuke gaba da juna gaskiya ba san addini musulunci ke ba almajirai wannan bai san wannan wancan bai san wannan wallahi ba taimakon addini kuke ba haka wanda ke taimakon addini shi ne wanda yake haƙuri da ɗan uwansa dole ka haƙuri da ɗan uwanka duniyar kwana nawa ce shaitan zai juya masa kwakwalwa lalle sai ya ji ma to kai ma sai da in shi mahaukaci na kawai sai ka zama mahaukaci sai ka bar shi har Allah zai bayyana yadda za a yi da shi inda kana haƙuri yana nan in yana yi da kai zai bari zai yi da wancan in yana yi da shi zai bari zai da wancan in yana yi da wancan zai bari ya yi da wannan to wata rana za ka ga zai yi da gaba ɗaya ma sannan take za a karya shi kari ba na wasa ba to amma da za ka yi haƙuri da shi to da wa za a ji ai kaga ka yi haƙuri da shi in junansa in Allah fa shi ma ya ɗauki wannan hanyar haƙuri tafiya za ta ci gaba tafiya amma in bai ji ba to shi kenan ya ji labari kowa ya ƙi jin bari ya ji menene ni dai ban san ƙarshen wannan hausan ba

na kamar nan ma yara irin wanda suke da yo yo yo to ku bar magana ba dai bu duk wanda ke jin hakuri dai ba mun arziki na bar shi jin hakuri bar magana an gare to so da kana sai suka zaɓi su haɗa hmm? faɗa idan aka haɗa faɗa shikenan dole tafiya za ta baya cak shi ke tafiya har gobe wancan plan ɗin shi ke ta ila ya ƙaru ne ta wurare daban-daban ba mutum ɗaya ba ashe suna da yawa wannan ma ya fasana shi wancan ma ya fasana shi ai kamar masu bom ne dama suna jiran a fasana su don wata za ka ji anguwa wani ma ya tashi za ka ji anguwa kaza ma ya tashi to dama kaka rana ɗaya ka yanke to haka shi ya zama zakaran gwajin dafi to suka ga eh lalle in aka haɗa faɗa shi kenan to kuma ga dama mutane suna son su ji faɗan suna son su ji labari suna jin su ji yayi kaza da ka je wannan arnai Abdullahi bin Saba a alana islamahu fi adil khalifati Uthman bin Affan radiyallahu anhu wa tafa bil madina ya kewaye madina da kallo an ga magana ce sai muku ba makami ya zo nema ba ya ga ina rumbun makamansu ina ma'aikatan makamansu ina menene makamansu kawai ya tsaya ya kalli madina mai ake ra'ayi ina ne ya kusa kaman a yi faɗa ya kalli gidan annabi ya kalli gidan halifofi kawai ya yi tsalle ya ji ya yi sai an ce shari'a. Shi ne halifa to kafin akwai nau'in son annabi dole wannan magana in ba kafin tushen ta ba kai ma za ka goyi baya watsafar madina bai bai masa ba sai da ya gama tsari kamar yadda ka san wancan muhasaba ne nan kabal al’amali. amali wal basara dubi tsakanin madina da basara ya je basara a ƙasa ya samu basara wannan dukkan ya saka musu abin da zai iya saka musu bai ishe su ba wa sham ya shiga sham hatta wasala ila bisra har haƙƙi tsallako ya zo afirka nan shine masar to da yake aiki yake ɗauke wannan haɗa wannan ina ne inda wuta ta kusa da a ƙyasta a ce duka wane ne ina ne akai ka ga wane ne ina ne aka yi kaza wane ne ina ne wanda Usman ibn Affan zai dauki dukiyarsa ya kyauta wa ‘yan uwansa sai sai dukiyar gwamnati ya diba Ta gwamnati ce ya ɗiba. Saboda haka nan ya za a yi mu bi shi duk yawa ne ‘yan uwansa yana ta ba su dukiya ya azabta su. Muku an ban mu la'ada waje. Sai isa wani lokaci ai dole eh, irin shugabanni ba don al dole ne ta kan sa lokaci ka yi bayanin ga asalin kafa? Ga kaza ina to kaza akai kaza akai kaza akai na same shi. Kada ku yi zaton kuɗin kaza ne, kar ku ɗauka kuɗin kaza ne, kar ku ɗauka kuɗin kaza ne. Ni ma na da shi. ya aka yi na same shi to biyo ni ka ga yadda aka yi na same shi sai in gaya maka ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi dole kake ce nawa ma na karya shi na ba da shi yau kana ka ɗauka dukiyar mutane ne tun dan ana son a haɗa mutane jama'a faɗa yanzu na zaka ji an yi haka to su mara ɗan afana mai kuɗi ne mutumin da kawai fa ji'i e ana annabi na cewa kashi ina ma wanda zai sai bohol ɗin ruma wata rijiya ce mai ruwa duk madina na ake shan ruwa ta ba yahudi ce ya je ya zagaya ya samu ba yahuda ya ce kai mu haɗa kasuwanci kai kaɗai ka handa mai kaza kaza kai ma sai ka ɗan huta ni ma ka bar nan jari na in zuba yake zuba sai suka raba suka raba rijiya yau ranar wane gobe ranar wane ranar sa sai ba da ruwan kyauta mutane su ɗiba su koyi ranar ba yahudu ya zo ya zauna ba mai ruwa kaga hammu kafirai ma suka dinga musulunta ga mutumin kirki ga tsinanu sannan ba yahudu ne sai zo ya same shi ce kaga abin da za a ka ɓata mana kasuwanci in ka dinga ba da sadaka ka dinga ba da sadaka shi nan a zamanin ka sai su tara ruwan da yawa sannan rana ta zo ba haɗa duka saya maimakon ce ba zai saya ba amma bawan Allah sai sai to ka san wani ina da ƙaramin kuɗi ina ga gidaje ne a makka ana tunanin masallaci ya yi kaɗa yake ce ka amma ya dace a sai gidajen nan ya saye gidajen Ina da fulototi ya je ya raba masu ya ba su fuloti kyauta kuma ga kuɗin gidajen. ya zo yake manzo Allah ya rusa su ya biya su su kuma ya ba su kyauta. Madina ma an yi haka. Ina ma an yakato irin wannan mutumin kirki duk yadda za a yi a bata shi sai an yi yayi. Na duk mutumin kirki haka za ga an taru a bata shi kayya da gaskiya haka za a taru masa. Shi sa dole wani lokaci ba girma ba zai ka fito kai bayani. Mai rabo sai ya gare. liyahlika man halaka hina wa yahya man hayya tambayina wa hatta wasala bi wa hunaka bassa afkarahu nan ne ya yaka tunanin sa masa kaga tana nesa da sahabbai wa minha daga nan misra ne aini subhanallah basta afkarahu minha ku القول بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا ومنها القول بمجيء مغنى النبي زيد إلى هذه الدنيا القول بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدنيا مرة أخرى كذا والدعاء محبة أهل البيت da kuma da'awan son ahlul baiti yan gidan annabi wal ya zo da zaƙewa wannan kai zai zama zuwan annabi duniya na farkon ma kawai ba ma sai an yi wani maganar bai wahala ba kuna basar wa minha alqawlu bi maji'in nabiyyi ilaha bi magana zuwan annabi wannan duniya ma'ana dalilin aiko shi dalilin kaza da menene da sauransu sannan yi da'awan son ‘yan gidan annabi, abu biyu kenan. Walgulu fi sha'ani Ali, ya tsallake iyaka a kan harkan Aliyu. Wannan bin abi ɗalibin. A shekara ta arba'in daga hijirar, ala asasi ko me yake da suna ji eh, Haka ne ko? Eh, eh, Walgulu fi sha'ani Ali bin abi ɗalibin. على أساس آه، قرابته سود قسنكين من النبي ونسب إليه المعجزات أنه غريبة يجين جناوة علي مؤجزوزي من مقوم يجعش كرامومي مؤجزوزي وأن الإمامة بعد النبي إمامان شبايا النبي كانت من حقه kaga kenan da aka ɗauka aka ba abubakar abubakar ya ba umaru umar ya ba wa usmanu kuskure aka yi kuma zalunci aka yi ai kun gudu min haji suna ba haka ya faru ba cewar annabi da ya mutu mutane duk batattu ne li'annahu li kulli nabiyyin wasiyyu domin dai wasiyun akwai wasiyi li kulli nabiyyin wanda an zai ta zace gashi wal wasiyu ya hillu mahallan nabi Wasiyu zai kofe makofan annabi zai kofe makofan annabi fa yakunu ba da imamu shi ne zai zama imam bayan shi nan nasa ta'amaru ba'du mutane sun yi mugunta ne sun yi kulle-kulle suka ture aliyu suka kawo ne ba da wafati nabi sallallahu to yaya munafukai suka ji masu neman tsaigume suka ji ashe haka aka yi wa gasabu aliyan haqqahu suka kwace wa aliyu haƙƙinsa duk wannan dagawa abdullahi bin فعينوا أبا بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثمان رضي الله عنه وهم جميعا غير أهل لهذا المنصب kaga ɓata sahabbai gaba ɗaya ka ji fa mutumin nan daga gaba ya fa musulunta amma da abun da aka yi a zamanin annabi bayan duk gaba ɗaya bai daidai ba واستغل ابن سبا الشكاوي من بعض عمال عثمان بن عفان kare kare sai amfani da kare kare a shakawi kafin duk dai, in aka tura musu ma'aikaci za su ce bai bace ta su yake min babi ummali usman bin affan faharraba atba'ahu ya zugo mabiyansa ainihin fi misra وغيرها من البلاد على الخليفة في سرية تامة سكا ينقري جبا إيه سكا ذو ذاسو جوية ملكي وصاروا إلى المدينة وقاموا بقتل الخليفة سكا كشي خليفة عثمان رضي الله عنه to ai kutun da aka balla wannan kofan ba zauna lafiya ba gobe har gobe rikici bai tunda shi addai tana nan ‘ya'yanta da jikokinta da danginsa suna nan sun mabuyi a bil khilafati ali ali ibn abi talibi Tunda ana maganan asalinta ne ko walakin natijatan li usmana sakamakon kashe usmanu in qasamatil umma ila jama'ataini jama'a suka kasu kashi biyu kaga burin yahudu ya cika wa wasala Amru ila taqatuli lamari ya kai da fadace fadace fi waqatil jamal sunan yaki ne wa sittin wa wajada ibnu sabal fursa ibnu saba saba ya samu dama libatti afkarihi na yaɗa ra'ayoyinsa fi ataba'ihi wa fi sufufi junudi aliyu a rundunan cikin sawon rundunan aliyu Minal al-muqatilin al-busata mayaka da suka zo jahilai tunda a galabiya wanda suke da karfin yaki da karfin ainihin tara a ranar da kaza gaba su da ilimi su ne busata masu sadaukar da ransu kuma suke da yawa masu karatu kaɗan ne a koyaushe fada'ahum ila hubbi ali ya kira wajen son aliyu wal itiqadi fihi su kudure ainihin aliyu ai Allah ne tun da kaji an ce kudure aliyu ne Allah aliyu ne abun bautatawa wal gulu da Allah ke iya kafi kadar ya darajan aliyu guluwan kabirar فادعى له الألوهية فادعى ابن سبا كنا الألوهية له ألا انتكى علي سيور علي الله دي أو أكين ذاك بس بشيء ذكي وذاك نسكي وغير ذلك من المقالات دون ونن دينا دقا مغنغنو التي سيأتي ذكرها في فرق الشيئة وبهذا صارت الشيعة فرقة da wannan gajeren tarihi inda aka taso kun ga dai shukan inda ta kullo ba alheri bane ba da wannan da ainihin gajeren tarihin sarati shi'a firqa laha afkaruha kungiya ce tana da nata ra'ayoyi wa mabadi'iha allati ko tabannatha wata takattalat alaiha ai ba ku tambaya fa to lokacin nan ina kawari jawa su ya babu an suna ciki ai tare suka taho makaranta ɗaya ta ibe kaman ta kawari jama biya aliyu ne an dawo daga fadan fitinu ne suka ce aliyu ya kafirta sun da aka yi sulhu suka zo suka ware suka koma suka fita suka suka tada hankali da har yau ana tsantsanin abu to a lokacin nan shi ma Abdullahi bin Saba shi ma shi sake bin Ali sake ware wata runduna ai magana ya fito lokaci guda aka faru abun ka dubi fa eh, wannan kawari jawa Abdullahi bin Saba tun eh, eh, Usman na raye musulunta to ban a magana yana tare da musuluncin kila tun kafin Usman din ya fita an karanta an karanta tun da kuzura sai da ikalli salam bulus yadda ya bata kiristanci wasu taban suna nuna sai da ke yi akan yadda bulus ya bata kiristanci sannan shigo cikin musulunci zai bata musulunci kaga lokacin kawar jawa na nan su wasu a nasu aiki nan shi ma yana nasa duka na'am eh a zamanin annabi a yanzu lokacin ba wahayi Abdullahi ibn obayu ai shi kaga lokacin akwai wahayi abun to ai duk da haka ba a yi faɗa da shi ba kyalai shi aka haide mutu da kansa duka kawai aka fito ya sako ina to amma yanzu an ga annabi baya nan munafukan sun yi yawa su kowa ya buɗe ƙasa, a zamanin annabi ma suna son su rusa abu me ya tsammanin ka ba annabi me fasahan baya nan wanda ake bawa sako baya nan wanda ke kaza baya nan sannan kuma yahudawan nan gaba ɗaya sun buɗe fikokinsu sai sun bata addinin musulunci kuma lokacin kafin an yi khaibara an yi nadir an yi banu kainuka sun ji ba su je da daɗi ba annabi na mutuwa suka ce dawa aka haɗa su baka manta ba a khaibara ne aka bashi dafin ai shi annabi na aka fara shi da kanan kuma mace ce mata fara shi to ana nan ana ta tafiya ana nan ana ta tafiya a taƙaice dai yau duk wanda yake rike da addinin musulunci ya damara ba zan iya baka shawarar ga yadda za ka yi faɗa da su ba sai dai in ce maka yi karatu kana yin karatu yadda ya kamata kana karatu yadda ya kamata to Allah zai baka yadda za a yi ittaqullaha yu'allimakumullahu ba haɗa baki zai koya maka ba a'a sanin daga kaza sai kaza kaza ba ya amfani da shi a wuri kaza ga kayan aiki jirgi to in ba fa ba bera sai gitta ka jefe shi da arfiji kaga ya fara arfiji bera ne bera sai takalmi eh to saboda haka nan ka san in eh, wannan makami nan za a bashi wannan makami nan za a tashi wannan hikima inda za a yi amfani da ita kana tafiya kana tuntube Allah na ta da kai kana tuntube Allah na ta da kai to kuma canta na bayan su kalli yadda kake tafiya a'a na bayan sai aka samu su tunani ai kuskure yake da daidai yake da yanzu an mutu nan saboda kana Allah ya kai mu ka haye ko wani ya haye canza komai in an canza komai za a yi nasara ƙarshen ta in an canza komai a durkushe to haka fi ƙasa dai wacce ta wuce amma yawan wannan tana nan shi'a tana aikinta ai kaga ita a daga wancan lokacin sai ta nake nakewa da aliyu saboda bannan da za ta ita bata gama ba tana son ta kwashe kututun gabaki daya wancan khawarijawa sun wada sun yi nasu wasara tamarkazuha kafuwanta sai ya ci gaba da zama fil kufa suna nan kufa kuma dan ne inda Aliyu kai alkwata sai haisu la kad inda shi'a ta samu karbuwa min kafirin min al-fursi kun san dama tubabbu ne musulunta suka yi kuma suna jin haushin musuluntar da su da aka yi suna jin haushin rusa musu wuraren bauta suna jin haushin gumakansu don haka nan su dai sun biyo amma da niyyar su rama sai ga dama ta samu wata masa masifa ce kamar a ce maka lokacin da alu sunna suka tashi suna ta wa'azi ana takaza, ana takaza, sai shi a ta shigo ai kaga yan bidiya sai suka ce ga hanyar da za yaran da za su rama musu abun da izala ta yi musu ba suka rungumi shi a suka dinga bice mu ma Allah kawo mai rama mana ko ƴaƴanmu ne ko yi musu abin da kuke iyawa su ko ba su san cewa wani nan ba yayan goyo ne ba wanda da kansu sun gani ai sun gani sai da aka waye gari su kai fada da su sosai har da kisan kai a tsakanin. لاقت قبولا من كثير من الفرس الذين اعتنقوا الإسلام وأرادوا الكيد له سكشي مغنتا gare tunda ko da suka shiga sunna amma sun shiga sunna suna nufin makirci ga sunna ko mu wannan rabi na din in sake fito da abu sun shiga sunna ne ana tafiya da su shi ana zuwa suka damu keta suka ce ko da shi a za su bi su karya a kan gaba shi ne aka fito da magana a haɗa kai ba ba gaskiya ne wani haɗa kan ba wallah <laughs> wallah ba gaskiya ne ba mugunta aka shirya mugunta aka shirya ba gaskiya aka shirya za a haɗa kai ba mugunta ce kuma ta yi illar ai kaga a lokacin oganci ce wai daushi aka ce a haɗa kai ce ƙarya ne kan kare da kan doki a lokaci guda ɗaya ƙarya ne shi bai taɓa bai zo bai taɓa halartar taron haɗa kai ba ya zago ya zago aka kawai to ma ka zage soja yana ruwan shi to duk ka shi gaba da gaba a dambashi ka koma gefe ka zage kuma bai ji ba har kawai yake to amma bai samu mabiya ba kaga cikin kungiya da ce oh, mu wannan abin da ake zalunci ne mu wannan abin da ake hauka ce mu wannan abin da ake menene kai tukuna ma mun sauke ka mun tsorawa ne <laughs> shikenan ai an gama kungiya ta gama sai dai wata ta tashi a aiki ba ta kirki ba sai aka dawo ana ba da haƙuri mu haɗa kai saboda kana min kafiri ah, ita da kul islama wa aradul kaida lahu li likafirin saboda ta yi mata daidai min mu'taqidatin diyanatil farisiyya ita shi adam duk wani mafi yawan aƙidojin su da menene duk sai suka ce sun yadda da shi kenan a ah, to ai ah, wannan musulunci ne amma ya fi na larabawa ba ka gari duk wani ne goyon bayan irai yana zagin larabawa ba abin da ba larabe zai ce yana da kyau shashasan larabawa da ka za su kai da fi gida da yawancin larabawa kaga da ka za su kai da ya fi. subhanallah duk wanda ka ji ina irin wannan magana in ma dan shi'a ko ya sha dafin shi'a ya sha dafin shi'a قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأول من ابتدع الرفض فرقم وند ابتدع الرفض وند يرقر شيئا رافدا كان منافقا زنديقا يقال له عبد الله بن سبا فأراد بذلك إفساد دين الإسلامي wanda ya yanke ɓata addinin musulunci ta hanyar wannan shiyar rafadin kama fa'ala bulus kamar yadda bulus ya yi sahibin rasa'ili mai risaloli allati bi aidin nasara mai yahude ne ya ɓata kiristanci kuma ga ba yahude ya nemi ya ɓata addinin musulunci sai dai addinin musulunci Allah ya tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz haythu ibtada lahum bid'an inda kirkiro musu wani bid'a afsada biha dinahum ya ɓata su da wannan bid'a wa kana yahudiyyan ba Yahude ne shi Bulus kenan fa azhara nasraniyata yazo ya bayyana kiristanci kamar yadda Abdullahi yayi kai a daina ce Abdullahi ko a dinga ce Ibn Saba kamar yadda Ibn Saba yayi shi kenan kaga ai matsiyaka kowanne in ya tashi ya sa kansa suna mai su mai kyau ka dubi wancan munafiki shi ma Abdullahi sunansa wancan ibnu salul wannan kuwa ibnu saba fa azhara nasraniyata nifaqan fa qasada ifsadiha ya yanke ba ata kirsanci shi isa in kana kana fa addini ba ruwanka da kowa amma mutanen duniya da ruwansu da kai kana harkanka a shigo a ɓata ma harka kai ɗan ada akwai mugu kuma ƙarshen ta mutanen ka ba su gane ba sai ka fito lokacin da za ka yi musu bayani sai su maka tawaye a kai mashuci ne an gano kai mashuci ne an gano ba mu yadda ba ba mu yadda ba sai su wafe sai wannan ya jana shi wancan ya jana shi jama'a ku zo mu haɗu idan fa muka watsu malam eh, mun fakare kenan jo oh, kai dai mashuci ka dubi menene Musa me ya sami riwa Annabi Musa shi ma ba fasa su ba lokacin da annabi Musa ya tafi gafa annabi Haruna yayan Musa ne kuma an yadda annabi ne an roƙa masa annabtaka ko da ba a roƙa masa annabtaka ba yake wannan ne wakili na ku bi shi ai dole a bi shi to ballatana shi ma annabi ne kak ku saba masa ku bi shi Allah yana tafiya su kasawa mu ba za mu daina bautan wannan dan marikin ba hatta yarjiya ilaina Musa. Matasa, ko ya kuka san tarihi tukuna kafin ku danna cikin aiki. Na tabbatar in kuka danna cikin aiki Allah zai kare ku, Allah ya kafa ku, Allah ya tsare ku, amma kuna da kyau ku haɗa da wanka. Ku haɗa da sanin tarihi makirce-makircen da aka shirya na rusa addinai. tun daga annabi Musa ba. Aka ga rabayi, da iraban nan ba don annabi Musa na nan ba kuma tsayayye ne. Yana dawowa kawai ya tadda jama sun kafe. Wansa ya tare shi yana cewa sun kusa kashe ni, sun kusa kasa. idan yi masa faɗa ne kake yi har abin da ya faru ya auku. Ita ka tsaya biya hankali, sun kusa kashe ni ne karan da. Ya duba da ya tashi, ya turfa shi wancan ɗin, ya kamo shi, aka samu gunkin aka kware shi kuma ya tsine masa tafi a rayuwa ka dinga ce lami sasa duk wanda ya taba shi sai ya ciwo shi wata da watanni haka yake guduwa daji janye in yi taba shi zaga ina kallon ganye ina zagayawa ina menene joga ina ma ka gan shi ka bi shi kuwa <laughs> sai ka doke shi lami sasa ba shi ne wanda me eh, kalma ba kalmar mai me Kilinton ko wai sunan shi wannan mai kuɗin wannan zamanin bulge ba shi ne zai kirkiro corona ba ya kurkuro corona ya kurkuro magani shi kuɗi ke nema su ta ga mutane mai da su dabbobi wai in za a gaisa sai da gasa da hannu kamar dabbobi haka sai ai haka ko ko ko ko ko ana dariya wallahi na je wata janda'iza kawai da na koma gefe na dinga ganin su sun yi kama da karnuka jahiri ne amma sharri fa ba yahude ne ai sharrin fa ai ya hada sharri ka duba fa da mutai hafa masallaci wai zai ce ku daina sallah ku daina hada kafa to to gashin da ya dai haka ya ya hada abun da mai ilimin bari ba Don mai doctorate digiri mai doctor bai iya abin da yi. Dabbofi ya mai da mutane, wato idan lokacin kana da, jin dai Allah zai kwanda da Allah ya Allah ya muna gode wa Allah da amma da a ce suna nan ka je in ka je makabarta tun da makabarta nake zuwa, wallahi ma ka kalli mutane kawai ina kallon su siffan kalloka Ba dariya fa ha ha ha ha ha sai ai haka, kamar haushin kare. wannan ma ha ha ha ha sai ai haka shi mai kawo hannunsa kwam a haɗa wai an gaisa sunnan bulge Allah <laughs> wadar na kai da gwamnati ta tsaya wanda bai yi haka ba masallaci ku kwashe kaya ku zubar a waje in ku ba haka ba za ku mutu gaskiya ne za mu mutu gaskiya ne za aka kwashe kaya aka zubar yara na kwallo a tsakiyar titi ana menene amma ga masallaci a rufe in an shiga aka yi sallah corona za ta kashe mutane kai masu wannan ta zo ta wuce yahudu to amma mu koma dai su ne wanda aka ce ba a taba shi ne ce, Allah ya tsi manzon Allah ya tsine masa wato annabi Musa ya zama duk wanda ya taɓa shi sai ya ce shi wancan ciwon da gaske ne ciwo dai to nan dai fa azharan nasarani ya tabulus kenan nifaqan fa qasada ifsadaha wa kadhalika kana ibnu saba kaga ba ce abdullahi ba haka nan dan saba yahudiyya fa qasada zalika ya nufi wannan wa umma musulmai وسمى في الفتنة وسعى كي يجي دينغا حتى فتنة سعى في الفتنة أني لقصد دي دي لكي تفيقو لقصد إفساد الملة فلم يتمكن من ذلك بيسامها كبا لكن حصل بين المؤمنين تهريش أما أنصى مهر هر tare an ta da ƙura a tsakanin musulmai wa fitnatu qutila fiha Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa jara ma jara min al fitnati tunda yaƙin Aliyu in ka dubi al awasim min al qawasim an kashe sahabin manzon Allah sama da dubu saba'in mutum ɗaya ta hanyar da wannan fitina an kashe tunda abun da tarihi ya faɗi nan ke dai wanda wa'annan zallan mayaƙa ne wa'anda sun horu a tare da annabi an kashe dubu saba'i. kai musulunci musulunci na da an tada shi kuma wannan duka haɗin wannan wannan fulanan wa qala wa asalur rasdi nan akwai naru a majmu'ul fatawa ne ko na so ne a ce ishe minhajus sunnati nabawiyya wa qala wa asalur rafdi tushen shi'a raf min al munafiqina az-zanadiqati eh, munafiqai sune zindikai wanda yake ɓoye da kafirci yana bayyana musulunci shi aka ce masa zindiki ina ga yaran ma zindiki zandaka ya farisan shi ne ba larabci ba in ba larabe ne zai ce munafiki annafa almunafiquna asalun nifaqi min almunafiqina azana biqati fa innahu ibtada'ahu ibnu saba az-zindi ibnu saba kirkire shi bazindike wa azhara al fi aliyu ya bayyana zaƙewa akan aliyu bi da'awal imama cewar aliyu ne halifa imam imam ai ga ko yanzu yaran su kenan wan nassu alaihi shi akai wa nassi wadda al ismata lahu ai kun ga dai yadda ya kasa kasa da abun a minhaji ولهذا لما كان مبدأه من النفاق tun da ainihin mafaninsa daga munafunci ne qala ba'du salafi hubbu abi bakar wa umaru imanu haka salafu suka ce son abubakar son umaru imani ne wa bughduhuma nifaqun kin abubakar kin umaru munafunci ne wa hubbu bani hashim son banu hashim imanu wa bughduhum nifaqun to ai haka yanzu son larabawa akwai alamar imani kin larabawa akwai alamar munafiki ai mutum bai ki laraba wannan ba sai saboda annabi Muhammad ya kullo a cikin su aka samu jahilai zaka ga ko a fina-finai in an shirya American film sai ka ga mutum hudu ko uku wani lokaci mace ɗaya ma za ta wa ita expert a shirya ta kashe wa'annan ta da wannan rundunan a biyo ta kurkurkurkur ta shiga rami ta kulle ta san a tafi ana yawa sai a wace sai ta biyo su ta bayar ta kashe wannan gaba ɗaya sai ta kashe su duka mutane ko ba su san fim ba ai wala ma laraba wannan so kaye ne mun laraba wannan dolaye ne ka kalli fim shine addininsa fim wanda ƙarya ce shiri aka yi wanda aka shirya zai mutu a fim shi zai mutu to kai za ka yadda yanzu ba ka ganin jini na zuwa da kamke ne duk wani mugun abu an jingina gare su masu kallon fina-finai ko yaro aka ce wa kake so ka zamo shi in zama wani ba amerika american man shi kenan sai ya gawa yaƙi ya cika da yaƙi na fikiri hmm? yayi ne eh an ci amerika da yaƙi to ai haka ai mutane dai ana nuna musu kuma ba fa na cewar fina-finai da ake gidan rediyo da ake ba gaskiya a ciki fa abinda ake suke so ne ake faɗi ba dama ka ba to malam ko shiri nan gidan rediyo ka ji da mutum ana shiri gidan rediyo ai abin da suke so shine zaka kana kaucewa hanje za a shiri da na gidan rediyo aka dinga aka aka taro ni sannan aka taro ni zan aka kulle ta ko ina ni gwanda ce bari gida ma na je ne akwai wani abu da nake so fallaba shi haka ta in an to an fara kaza kaza ai kaza tambaya za kaza in ka dauko haje magana sai ga shi assalamu alaikum Allah ya gafarta malam gaskiya ne wannan magana kaza kaza wannan magana kaza kaza to amma abin da ake magana an ce kaza an ce kaza kai muna cikin ya ka dauke wuta na matsa a ƙarshen kwana na ga lokaci ya kusa karewa an tura wani ba sai ka ci an ɗauke wutar. Hmm? to ban san musu ba daga nan dai ba ƙara ba ce to haka abinda suka shirya shi ne ake yi hmm. to shi ce ana gaskiya ne dole haka za a riga da shi to to amma mutanen mu malam mutane ka sun gane haka eh, mu kusa ne in ka tara ɗari tsakani da Allah da wuya ka samu mutum ɗaya ne ya san inda aka sa kai ya yi bokon in ɗan boko ne ya yi karatun in ya yi karatun amma bai san gazawar fikiri ba ne ba za ka gafa limamin juma'a intanet take kallo shi da hudu ba abokina ko ne ya zo da ya same ni daga can garin mu yace shi na ce masa na fi shekara biyar ban ji rediyo ba ban ga jarida ba yi mamaki ya to da me kake hudu ba da rediyon ake hudu ba dama da me kake hudu ba وقال ولهذا ذكر العلماء saboda wannan ne mallamai suka ce suka ambato mana annar rafda asasu zandaqat shi'a shine tushen zindiƙanci shine tushen munafunci bayyana musulunci da kulle kafirci ko kudure kafirci a bayyana musulunci wa anna awwalu man ibtada al-rafda farkon wanda ya fara kirkiran rafadanci a innama akada munafiqan zindiqan kana ka san shi wai ibnu saba al-yahudi wa huwa abdullah ibn saba فإنه إذا قدها في السابق إلى الأولين إذا أنصو كنا فرق فرق فقد قدها في نقل الرسالة يا صوتي وند سكك كاو مسلمش أو في فهمها أو في اتباعها فالرافدة هي رافدة تقده تارة في علمهم بها wajen ilimin sabon nan wa tarata fittiba'ihim laha wajen bin sunnan wa tahilu zalika ala ahlil baiti tana juya wannan ya koma wurin ahlul baiti wa ala al ma'sumi alladhi laysa lahu wujudun fil wujudi magana kina nan zuwa kan hanya majmu'ul fatawa takallam kallon. Eh. sai da ina da kai an ce maka bayanin sa ba akwai imamun su koyayye ba wanda suke cewa Allah da gaggawo kawo shi ba a san shi ba babu shi ko ba yi shi ba magana na hanya hmm? eh saboda haka nan ba a san inda yake ba yanzu dai dan rami ana cewa bai fi ramin tsara ba wai ana son wannan hisanu ilahi yana bada da yana bada abin da yake mutanen nan sun ce wai iran da imamun ya dawo za a tada sahabbai ya kashe su za a tada masa Aisha ya kashe ta idan mata dadi zana ta ce ce Allah ya kawo shi wallahi da takalmi za mu kashe shi to wannan magana ta ba su haushi da takalmi tun da dan ramin da ke ce shi ana aitul eh, sirdab na ga ramin na ga hakan ramin ɗaya ɗaya ɗaya rana zai iya shiga wurin in ji mutum ya ƙullo ta nan ramin bai cancanci bindiga ba bai cancanci sanda ba sai dai takalmi وقال وهؤلاء خرج أوله في زمن أمير na Aliyu bin abi طالب wannan farkon su sun bayyana zamanin Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu kaga daidai lokaci guda suka bayyana da Khawarijawa wato an yi wa aliyu hannun waka cika tashi in Da ba gaba ɗaya saka raba sai da ya koma fa 'yan tsirari ke bin sa cikin gari kuma can ga yaƙi na jiran shi khawarij sun ɗabi nasu sun tafi shi a sun kwace nasu suna goyon bayansa amma babu tabbas wasaru una annahu khassa bi asarari shi ne suka tafi suna da'awan an keɓe aliyu da asararu min al'ulumi wal wasiya hatta kana yas'aluhu an dalika khawasu ashabihi har zaɓaɓɓun sahabbansa ɗalibansa na tambayan shi wai an keɓe ku da wani abu wai ai aliyu fa yakhbiruhum bintifa'i dalika ya nuna musu a'a ولما بلغه أن ذلك قد قيل كان يخطب الناس ينا ومتان هربا وينفي ذلك عن نفسه في الله بي كيف يشبا النبي بي كيف يشبا دوري إليه وقد خرج أصحاب الصحيح كلام علي رضي الله عنه هذا من غير وجه بل من الوجوه مثل ما في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ليس في القرآن كنا دون أبو وند باب شيء القرآن فقال لا والذي فلك الهبة نارا إما دون يسرد كله ƙwallon kurna, ƙwallon goruba, ƙwallon dibino, wa bara'an nasa mata ya halici rai, ma indana illa ma fil Qur'an, sai abin da ke cikin Al-ƙur'ani. Illa fahman yu'tihi Allahu ar-rajula fi kitabihi. Sai dai fahimta wanda Allah ke ba da ita wa mutum a littafin Allah. wa ma fi hadhihi sahifa da abun da yake cikin wannan takaddar qultu wa ma fi as-sahifa me a takaddar qala al-aqalu labarin diya diyar sha'an diya a raƙuma kaza diya a shanu kaza diya a zinariya kaza diya a dirhami kaza wa fi katil asiri da maganan a sai bayi a ‘yanta, falalan ‘yanta bayi. Wa Allah yi kutala Musulmin bi kafirin, kada a kashe musulmi saboda kashe kafiri. ولفظ البخاري هل عندكم شيء من الوعي غير ما في كتاب الله قال لا ما عندنا شيء من الوعي والذي فلك الحبة وبرأن نسمت ما أعلمه illa فهما ban san wani abu ba face fahimta ce yu'tihi Allah rajulan fil Qur'an wa fi sahihain an Ibrahimu Ta'ini taimi an abihi wa hadha min asahi isnadi ala wajhi al-ardi ayne an Aliyu. رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله باب ون أبو أجدم أول مسيح القرآن للتابع الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم مكسكي المدينة حرام مدينة هرميني ما بين عير تندق عير إلى فور دواز أني وفي رواية لمسلم خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا كتابا نقرأه ba suka ce ga Qur'ani ga wane ne duk magana za ta zo duk wanda ya dauki muna da wani littafi na qara'uhu ainin illa kitaballahi banda littafin Allah wa fi hafi sahifa to yayi ƙarya qala wa sahifatuhu mu'allaqatun fi qirabi sayfihi ita wannan sahifan haka aka naɗe ta a gidan takobinsa tun da kaga ga koben takobi tun da takardan fata ce ba irin takardu na irin wannan ba da rubutu a ciki in ya zama sai ya nannaɗe nan da cikin takobi da shi ake fita ko ina yace to duk wanda yace muku wannan faqad kadaba fi ma ko fiha asnanu cikinta maganan shekarun dabbobi ne da za a bayar jaza'a hikka ibnu labun bintu labun ibnu mukhab bintu mukhab يعني أسنان الإبل وأشياء من الجراحات دون أو نرونك وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام الحديث وقال اذا كان عاصل المذهب من احداث الزنادقه idan ya zama asalin shi'a dariƙar shi'a ko mazhabin shi'a kamar yadda suke ce masa idan ya zama asalin wannan mazhabi min ihdathiz zanadiqati bin dik ai suka kirkire shi al munafiqina idan suwa ibnu saba alladhina aqabahum fi hayatihi wanda ya musu uquba ma a rayuwansa aqabahum fi hayati aliyu amirul mu'minin ya ladabtar da su a rayuwansa me gaba amirul mu'minin amirul mu'minin ko mu'minin haka ne daidai ne ya dan yi duhu ne radiyallahu anhu fa harraqa minhum ta'ifatan bin nari aliyu ya fa kona wasu yan shi'a da wuta manyan manyan ya dinga dauka ina jefa su a wuta وطلب قتل بعضهم ففروا سكت إليه من سيفه البتار وتوعد بالجلد يجر قدن زي بولانا وطائفة مفترية معصوين كريا فيما عرف عنه من الأخبار سكين أبن دا كفني دا لاباري إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة wannan magana taro daga jama'a zuwa jama'a ina ka jiro ya yi bacci ku? ina ka leman idon a kai dole ga baka gani da ke ba na ta gana na kallon idon sa jajawo me aka yi magana mashhuri aka yi magana komai bacci ke ranar layi Eh, mai ina ina nake tawatara anhu min alwujuhi alkathira annahu qala ala minbaril kufa ya faɗi a mimbarin kufa wa qad asma man man hadara wa'inda suka zo sun ji maganarsa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha abubakar Bakar thumma Umar to yaushe zai zage su fiyayyen wannan al'umma abubakar bayan abubakar sai umaru wa bidhalika ajaba nabnu ajababnuhu muhammadu bin al-hanafiya ɗansa ya tambaye shi da wannan ya bashi ansa fi ma rawahu al-bukhari fi sahihihi wa ghairihi min ulama al-millat al-hanifiyya ولم يكن ولم يكن التشيع المغرد المثير للفتنة بدرجة واحدة wannan shi'a al-mugridu wanda an kafa ta da manufa lilfit al-mugridu lilfitinati ainihin al-mugridu ko al-musiru lilfitinati bi darajatin wahida ba darajar sa ba guda biyu guda ɗaya ba a'a shi'a hawan hawa ne معنى دبن دبن لي لم يكن tashayyu المجرد من الجرد المثير للفتنة لم يكن بدرجة واحدة بل كان بدرجات شيئة متفاوتة في الاعتقادات قدر قدرانس والمقالات دمغنغنوس الفاسدة قال شيخ الإسلام وحدثت أيضا بدعة التشيع أم باني لاباري أينهم بدعة التشيع شيعة كالغلاة المدعين لإلهية علي كما إن زقلق ما سوى علي الله والمدعين النصر da masu da'awan nassi ala aliyu bin abi talib radiyallahu anhu asabin li abi bakr wa umar masu zagin abubakar da umar fa'aqaba amirul mu'minina ha to mai baka nassi da kake so a sanar da kai kai ka kirkiro ta ko kana kore bacci ne sai masu da'awar nassi kuma kana neman yanzu nassi ne za a karanta da kai nassi maru tambayi zango in aka ce nassi mai ake nufi yanda bai ɗaukar dawili in ana bacci ka tura ka dinga bacci ba kone ma ya kamata ya wannan tambayan in ka ka ɗauko usulu kana karanta zai ɗauko nassi amma kansa muke aka wace bunnayira mun yi nafi, mun yi mujmal mun yi mu'awwal mun yi wane ne duk kana ina kana can gida ko ya tafi sassabe ya ka dawo ruwa ba zai sauka yanzu ba kuma ko ya sauka ba a yi hutu ba ba za mu barka ka ba kama dawo ya fi maliri muddai dan nassa ala aliyu radiyallahu to ko nassin ba mun yi magana shi ba min hajji sunna ko Abdulsalam ya rike inda suka yi da'awan nassi aka aka koro su daga wurin asabina li abi bakar wa awar fa'aqabahum amirul mu'minina man aliyu radiyallahu anhu atta ifatai qatala al-mariqina kaga bangare guda kenan wa'inda suka zake da maganganu ya kansu yayi wa amara bi iraqi ulaika alladhina idda'u fihi al-ilahiyya yayi umarnin a babbake waɗanda suka yi da'awan Allah suka yi wa Aliyu da'awan Allah taka fa innahu kharaja zata yawmin wai Ali ibn Abi Talib ku dinga ta da kajuru ko a samu sauki ina ma ne fa innahu kharaja zata fa sajadu lahu sujada da kasa ne suka yi masa sujada faƙala lahum ma hada faƙalu anta huwa kaga Abdulsalam sai an fasara masa anta huwa ina igala ko ya gane kama baka gane ba subhanallah to kai Abdulsalam ga ya masa anta huwa Aha sai ya faɗi in ka gane me yi hmm? shi kan shi ne sai da sauƙaƙe shi za ba za ku iya karatun fiƙihu huwa? an taho abdulsalam eh eh shi kai Allah ne ta huwa kai shi ne ma'ana Allah sai ya kafi igala ba za a sake haɗa ku ya za da za a yi za a hana ka komawa kila za ka yi mana amfani a nan don da muna da bukata ba za ka koma can ba an tahuwa قال aliyu man ana. قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو haka shi a suka faɗa masa gaba da gaba fiska da fiska sauti da sauti anta Allahu alladhi la ilaha illa huwa fa qala hada kufru kai ku wannan kafirci ne irji'u anhu ku tuba dama kullum zaka iske mabiya ke dora musu su kai shi su baro shi wa illa darabtu a anaqakum in ku ba haka ba zan sare wayoyiwan ku kaga wannan ya nuna maka aliyu ba mulki yake na ba in ban da ba haka ba ya ɗaukaka an bashi wannan matsayin ba sai a yi masa tawili ba فصدعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك can kuma kawarijawa sun balle su kuma wanda suka biyo shi ga abin da suke cewa kai ali ya ga matsala ya shiga tsaka inda zaka ƙaddara kanka a cikin malam mutum ya shiga tsaka ai in dai irin ne sai shirin gudu kawai a neme ka arafa

من نار أحد أوتا فخدت عند باب الكندا أقوبان غارين كندا وقذفه في تلك النار جدين جيفا ينشي أعوان نموتا وروى عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمر منكرا أجزت rabbi wa da'awtu qubura da naga lamarin lamari na mai muni yau a ce maka Allah a nari sai na sa aka kunna min wuta wadda auta kumbura na kira kumbura kumbur wani agency sa ne babban mai gadin shi ne shugaban dogaransa ne wa qatala haula'i wajibu. kisan wa'annan dole ne bittifaqil muslimina lakin fi jawazi tariqihim nisa'un amma wajen halaccin a ƙona su da wuta an yi saɓani. Fa'aliyu radiyallahu anhu ra'a ta hariƙahu, Aliyu shi ya ga ya dace a ƙone su, وخالفه ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الفقهاء قال ابن عباس أما أنا فلو كنت دانيني لم أحركه ولم أنافذ وطابا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بأذاب الله ولا ضربت أعناقهم دادي نافاري ويايوان فكوي يعني لقول النبي من بدل دينه فقتلوه وهذا الحديث في صحيح البخاري وأما السابة أمام سزاج صحابي الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنه فإن عليا رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ibn sauda sunan da ya dace da shi kenan sai nemo dan bakan nan allazi balagahu zalika tunda shi da yake a ce masa Allah ne wakila innahu arada qatlahu ya nemi ya kashe shi wancan ibn sauda din fa ibn saba fa haraba minhu ila ardi ko karkisiya garin karkesi ya can ya gudu ya ɓoye ya san haɗin da ya haɗa wa ammal mufaddalatu amma masu fifita a ainihin eh, aliyu akan abubakar Allah zai da yufaddilunahu yani ali ala ababakarin wa umar farawa an anhu radiyallahu anhu yani ali annahu kala la'uta bi bi ahadin بازا اكاوم وني محلوكي با يفضلني ينا في في تاني على كو آه، ابي بكر وعمر الا ضربته حد المحتر سينا مسا حدي حدي ميكرفي وقد تواتر عنه جماعة يازو تواتري ينايكي تو ينا يبتشنك وقد تواتر عنه اما كان كما تنبه النفس وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر كاغشي بارك شيء تكادن ابو بكر عمر ruwiya zalika anhu min aktsar min samani na wajaha sama da kiska tamani kaga ko an ana magana tawaturi an dan gama tawaturi wa rawal bukhari wa gairuhu wa li shi'a al mutaqaddimuna shi'a da suka gabata kulluhum muttafiqina ala tafdili abi bakar wa umar ainihin akan fifita abubakar da umar akan aliyu masu goyon bayan samba tun da yanzu kalman baban mace shi a magoya baya suna fifita abubakar da umar a kansa kama zukira zalika gairu wahidi kaga wannan ina aka ɗauko shi kai min hajji sunnatin nabawiyya To, a ah, wannan, a ah, wannan eh, masu irin wannan juz'i na ɗaya shafi ɗari uku da shida zuwa, da kuma ya aka yaka. Bayan aka dawo kenan, ko kuma ɗari uku ne. Abin da za ka aka ah, fara uku sannan aka dawo biyu? Kaga sai a fara faɗin biyu, ƙarshen ta wannan nan ba akwai matsala. to sai ku duba mana ku tabbatar da wanne ne ake yi an ba da aiki tunda kowa yana da minhajus sunna wannan magana ka tabbatar da kaje ka nemo ta mu kuma mun ɗora ma'al ilmi tare da kyakkyawan sani annahu kana li ali ibn abi talib radiyallahu anhu ansaru ai ali na da magoya baya yuwalunahu qabala zuhuri ha'ula'i tun kafin wa'annan yan shi'ar. Wa humul ladina waqafu bi janibihi su ne wanda suka tsaya a bayansa ba da takibi. Khawarij sun ware, shi'a sun ware. Allazi asfara an ansari an li وأنصار لمعاوية wanda al'amari ya bayi da allazi asfara ma'ana ya fito fili ana ce shi an ansarin li aliyu masu goyon bayan aliyu wa an ansarin li muawiya wa haula'i lam yu'raf anhum hadhihi al-aqwal qala shaykhul islam wa amma shi'atu ali alladhina shaya'uhu wanda suka goyi bayansa ba da taki ne wa tuhi isa kalmar shi'a sai an bi ta a hankali wacce shi'ar kaga akwai wannan akwai wancan shi'a rafida ko kuma shi'a da sunan magoya baya luga wa shi'atu muawiya allati shaya'u shaya'a wanda suka goyi bayansa ba da attaki fakana bainahuma min taqatuli an samu faɗa a tsakanin su wa tala'uni ba'dihim ha ha ya taqabalu oto mina ba taqatuli ne ba ko taqabuli na daga kalubalanta muqabala wannan ya taso wannan ya taso bai ka amma an yi faɗan ma ai amma in wannan ne fa kana bainahuma min at-taqabul wa tala'un ba'dihim wa takafur ba'dihim ai shikenan taqatul din ya zo ma kana amma dai a rubuce taqabul ne wa lam takun shi'a shi'a ba su kasance ba allati kanat ma aliyu ta منها le abubakar wa Umar wanda suke nakasa abubakar da umar lugu dai kamata ku yi masa sai dai ba ɗayan ne ba wannan shi yana da kiki na ɗayan ne lugu dai na koyi mata masa ta tanakkusul li le bakar wa umar wala fi man yataqaddamu ali babu wanda suke gabatar da aliyu ala abi bakar wa umar wala kana sabbu usmanu sha'i'an fiha zagin usmanu bai watsu a cikin su ba wa ya kana yatakallamu bihi ba'dhum fa yaruddu alayhi akhar kaga takabuli din kenan وكذلك تفضيل علي عليه حتى في فت علي أكان لم يكن مشهورا فيها منين بخلاف سب علي فإنه كان شائعا يا في عتباء معاوية وقال واتهم طائفة من الشيعة الأولى أنتهم سجماء جماعة دجشي أم فرقوا بتفضيل علي على عثمان ولم يتهم أحد بعدهم سيوني بمن الشيئة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر ونم بعد تقيبا وعمر كيدية تكاني وصد أبو أند عثمان ون يا بدانا بل كانت عامة الشيعة الأولى الذين يحبون عليا yufaddiluna alaihi Aba Bakar wa Umar. Lakin kana fihim ta'ifa akwai jama'a cikin su tarajjahu turajjihuhu ala Uthmana suna rinjayar da aliyu a kan Uthmanu. Wakana nasu fil fitinati a wannan rikici mutane sun kasance saro shi a kai. Shi'atun Uthmaniyatun ba ga ma'anan shi a magoya baya wa shi'atun wiyatu magoya bayan aliyu kenan wa laysa kullu man qatala ma aliyu ba duk wanda suka taya aliyu yaki ba kana yafaddiluhu ala usman akwai wanda sun taya aliyu yaki amma suna fifita usman a kansa bal kana kathirun minhum yufaddilu usmana alaihi kama huwa qawlu sa'iri ahli sunnah wannan yana nan min hajji sunnatin nabawiyyati ko wa kana wa kana shi'atul ula su masu goyon bayan aliyu na farko farko la yatanaza'una fi tafdil abi bakar wa umar ba sa cece kuce ko ja'in ja akan fifita abubakar da umar akan aliyu وإنما كان النزاع إن كان في علي وعثمان ولهذا قال شريك بن عبد الله إن أفضل الناس في يوم متاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة بفوت الشيعة يعني من الشيعة أن تكفي akwai shi'a zalla magoya baya akwai kuma wacce shi'a rafida to wannan za a zo ta nan gaba qala kullu shi'a duk masu goyon bayan aliyu kanu ala hada wa huwa alladhi qala hada ala a'awadi minbarihi shi ya wannan ya faɗi akan mimbarinsa afa nukadhibuhu fi ma qala za mu ƙaryata shi akan abun da ya faɗi ولهذا قال سفيان الثوري من فضل عليا على ابي بكر وعمر دون في في تعليق ابو بكر وعمر فقد عذر بالمهاجرين والانصار يعني متنكم مهاجرين الانصار ومن أرى يسعد له وما أرى يسعد له إلى الله عز وجل عمله Bana ganin Allah zai karbi aikinsa wanda yi haka Allah ba zai karbi aikinsa ba wa huwa kadhalika rawahu abu dawud fi sunanihi wa ka'annahu ya'ridu bil hasan bin salih kaban yana ishara ne al hasan bin salih bin hayy fa inna zaidiyata salihiyya zaidawa da ake jingina su zuwa ga salihu وهم أصله طوائف الزيدية ينسبون إليه من هذه السنة النبوية شكنا ننزع ذا خصا أبد ذا أفدي أنشأت الشيعة أنفدا to bari ya tara ko ɗari da arba'in da tara. Na'am. Kattala haɗin kai don ƙulewa. Na'am. Wannan ba magana kake ba? A wato. Eh. Shafi ɗari da hamsin dari da hamsin da biyu sakin layi a ah, sai layi ko eh, layi na biyar har da guntun can to mene ne ka ce fakana bai da humamina ta ƙabuli daga muƙabalantan juna ai ka san muƙabala fiskantan juna wannan ya tare wannan ya faɗi wannan ya warware wata la'unin ba'dihim da tsine wa sashe su wannan ya tsine wannan wancan ma ya tsine wannan haddasa kafirin ba'dhum ma kana kenan, to Enam. Ha? Enam bang ina. Na manta, oh yanzu ne ko? Haka je ka gari? Hah? Nawa ne ko? Lafiya ala, Ina wurin ma faɗa min to. Wannan kenan min hajji sautin nabawiyya. Ka duba yanzu, jufi da ɗaya kuma? To, an gama shi kenan kwanan nan. Na ɗaya. To wancan fa ɗari uku. Yawwa biyu ma ba biyu ne ba uku ne. Ɗari uku da shida zuwa ɗari uku da takwas. Ba, a na ce ku lamban nan musamman dai wannan ɗin nan da takwas kace ba bakwai bane ba to amma na farko daidai yake ina yake ana karatu? oh <laughs> amma dai ya fi babu wari za mu je mu duba in bai ya wannan ba a na nam can na ji kaman eh ƙarƙisiyya ba arad ƙarƙisiyya gari ne ai ba kufa ne duka tun tunda dai headquarters tana kufa to kaga da aka tashi nan da ita ce tunda za a samu garuruwa in aka ce maka yanzu aka ce maka Kaduna adadin garuruwan Kaduna ai da yawa hewan ka kake yawa kwace maka Kano Abuja suna ne kawai wa'anda suke Abuja na da yawa طبعا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين